Assalamu alaikum masu Barka mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna Duniya ta Amna na marubuciya Asma Baffa wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Nobels wanda ni Mama Alif nake karanto muku. Da sababbin zuwa wannan channel tamu sai su danna mana subscribe tare da kararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauki. Ahmad ya shiru mashakur ya ce zan taimaka maka. Akwai wani malami Akwai wani malamin babanmu za mu je da kai. Nan take zai yi maka rugiya a cire maka tunaninta ka dawo normal. Asirin da taimaka sai ya kare. Ahmad sai ya tuno layoyin da ya taba gani akan Amna. Ya ce mashakur kai ma ka yi magana. Tashi mu tafi wajen malamin na yarinyar na yar bori ce. Mu je a gwada. mashakur ya ce yauwa ka san yanzu duniya ta canja. wayan mata don masifa da bin malamai suna shirka suna tsafi a kan maza wai mace sai ta je ta yi shirka don wani ya aure ta ko ta ci kuɗin wani wata ta mallake mijinta ƙawaye sai su cika mota su yi ƙauyewa an tafi wajen malam kan wani ya aure su ko ta ci kuɗin shi ko a yi wa kishiya da yaranta shi ya sa aure yanzu baya zama ana tayi ana sako mata warkatai don macen da ta auri namiji da asiri ta sani wallahi idan ya karye sai ya sake ta. Tafiya suka yi mai uban nisa zuwa wani ɗan ƙauye wanda dattijo ƙazami Ahmad ya gani. Mashakur bayan sun gaisa ya gabatar da Ahmad da abin da ya samu Ahmad. Tsohon ya ce ku ba da dubu biyar kafin alƙalami. Ahmad ya zaro ya bawa malam. Malam ya ce saura kuɗin aiki dubu goma. Ahmad ya ce aiki bai yi ba za a baka kuɗi. Dattijan ya ce kai ka cika son kuɗin siya. Ka ba da kuɗi a raba ka da masifa. ciwon su ai masifa ne Ahmad ya ce ni fa ba soyayya nake yi ba na ce maka tunaninta kawai nake yi ni na isa na yi wani love Allah kiyayen da yin love gashi nan yarinyar ta gama kashe maka zuciya cewar malam Ahmad ya bada dubu goma shi sam da gani ya san karya ne wannan kawai cin kuɗin sa zai yi saman tabarma ya sa Ahmad ya zauna bayan ya zauna ya bude Qur'ani ya dinga karatu akan Ahmad yana zagaye shi Sai da ya son sannan ya ce an gama alhamdulillah aiki ya yi kyau. Ku je gida daga yau ka gama da shafinta. Mace kure yana murna ya dinga godiya. Ahmad baki ya taɓe shi bai ji canji a ransa ba. Sai dare suka koma gida suna dawowa wanka suka yi suka ci abincin da suka sayo a hanya. Ahmad ya kalli Mashakur ya ce Mashakur ni fa so nake yi yanzu na ga yarinyar nan. Da mamaki Mashakur ya ce a'a kuma dai yanzu duk aikin da malam ya yi har kana jin ta a ranka yanzu ma Ahmad ya ce ta shiga raka ni gidansu can zan je na haura katanga idan ban ganta ba ba zan iya bacci ba yau dole sai na ji muryarta ko na ganta mashakur ya ce dare fa yayi ka duba lokaci yanzu karfe goma sha ɗaya fa idan za ka raka ni to idan ba za ka je ba zan je ni kaɗai dan kaga ina faɗa maka sirri na za ka riƙa wulaƙanta ni mashakur ya ce mu je amma idan mun je me za ka ce da su a wannan daren me za mu ce Ahmad ya ce muje kawai. Mashin su kawo a daren suka tafi unguwar su Amna. A bakin gidan suka tsaya tare da kwankwasa gidan. Baba ne ya fito jin bugun ya ki karewa yana budewa tsoro ya kama shi ganin su Ahmad. Ya tabbatar giya suka sha shi yasa suka zo da wannan daren. Ya san ba a hayyacin su ba. Lafiya baba ya tambaye su. Soce soce suka kama yi mace mashakur ya fi baki. Ya ce dama mun zo duba amna ne saboda mun ji labarin ba ta da lafiya. Baba ya ce saboda kwaya ta gaya muku garya ko sai ku zo min gida a wannan daren. Kun firgita mu da matata. To Amna ba ta nan ta tafi saukata tin yamma. Azu ta ce ta sauka tana can dangin babanta sai nan da kwana hudu za ta dawo. Kirjin Ahmad ne ya buga. Ya buga da karfi Shi gaskiya ba zai iya bacci ba. Idan dai yau bai ji muryarta ba ko ya ganta. Baban ne ya juya ya ce sai da safe Da sauri Ahmad ya kalli mace Mashakur ya masa raɗa, ka ya bamu mu namba ɗinta. Da sauri Mashakur ya ce, don Allah dan ba mu namba dinta muna so mu yi mata ya jiki. Baba ya ce, wa uban waye ce muku ba ta da lafiya. Fatan dai ba ta kura mata za ku yi ba. Da sauri Ahmad ya ce, a kawai sanni za mu yi mata. Baba ya harare su saboda bai so haka ba, amma saboda kwarjinin Ahmad ya ce, ba ni wayar na saka maka. Da sauri mace Mashakur ya mika wayarsa, baba ya saka namba a ciki. yace ce, ku je, Da ƙarfi ya rufe kofar gidan. Ahmad ko a jikinsa sai murna yake yi suka hau mashin suka koma gidan Ahmad. A falo Ahmad ya ce kira ta a wayar ka muji. Mashakur ya kalle shi da mamaki ya ce da wannan tsohon dara. Ahmad ya ce don Allah ka kira ta na ji muryarta ni ba zan iya mata magana ba. Zuciya ta bugawa take yi. Ka yi magana da ita ka sa a hanspuri. Idan na ji ta shi kenan zan samu na yi bacci yau. Amma matuƙar ban ji muryarta ba yau ba ni ba zaman lafiya. Majakur ya ce abin ya har ya kai haka mun shiga uku. Tsaki Ahmad ya ja. Lokacin Amna ta kwanta ta fara bacci ta ji wayarta tana ƙara. Dubawa ta yi ta ga bakuwar namba ce. Saki ta ja ta ce waye wannan da wannan daren. Kin dagawa ta har ta katse mashakur ya kalla Ahmad ya ce kin bata daga ba kyale ta tayi bacci. Da masifa ya ce ka ƙara kiranta mana. To tana buƙatar ta yi bacci fa cewar mashakur. ba ta bacci da wuri na sani ka sake kira wa me yasa kake mun haka zan sa ma poison a lemu ka sha wallahi ka mutu ka kira ta mace kula ce ni fa ba za ka ja ni cikin haukar ka ba kawai ka shiga kawai ka shigar da ni cikin mahaukata yau gaba daya ban sha ko kwalba daya ba mun kare akan wata yar karamar yarinya wata ko cikakki ko ajin cikakkun mata ba ta kai ba wata harara Ahmad ya aika masa nan take mashakur ya sake kiranta Lokacin wata budurwa ‘yar uwar Amna Aminal ta kwanta a gefen Amna, ta ce wai wa ke ta kiran ki ne haka? Amna ta ce ban sani ba bari na daga na ji cewar Minal. Ta ɗauki wayar ta da ɗagawa. Mashakud ya ce an daga. Ahmad an daga. yi magana mana. Mashakur ya ce, Hello, an taɓa laraba mashakur ne. Minal ta ce, ba ita ba ce ta ce Minal. amna tana ji an ce mashakur ta miƙe zaune. Mashakur ya ce, Don Allah ba ta kusa da ke ne mai wayar minal ta ce ga ta ma bari na bata wayar amna ta karba lokacin ahmad ya gyara zama tare da furta ehem a hankali mashakur ya ce anti balaraba barka da dare yawan mashakur ya gida lafiya alhamdulillahi dama dama ni da king mun je gidan ku an ce ba kyanin kin yi tafiya amna ta ce yana ina king din tsoro ne ya kama ahmad shi ta zai iya magana me zai ce mata Mace ya ce bari na baki shi, ya miƙa wa Ahmad wayar. Yana karɓa sai da ya minti ɗaya bai yi magana ba, Amna tana ta hello hello sannan ya ce, hello cikin muryarsa da ya tattaro nutsuwa. Ya ce mun je gidanku da sa an ce ba nan. Amna ta ce ayya sorry friend ina ta so na faɗa maka. Ba mu haɗu ba, amma jibi zan da insha Allah. Ahmad ya ce oke Allah ya kai mu. Mashakur da raɗa yake cewa matarka ce fa ka daina wannan abun. ta za ka bar ta tana tafiya inda ta ga dama haka Ahmad bai kula shi ba ya ce friend sai da safe bai san me zai ce mata ba ta ce okay sai da safe ta kashe wayar Ahmad ya ce ni fa ba maganar mata nake maka ba ya za a yi na ga na burge ta shine magana kawai dariya mace ya dinga yi yanda Ahmad yake ta murna akan ya ji murya Amna Ya ce to yanzu zan iya bacci mace kuda ce ka haukace ni ma ka sa ni na zama mahaukaci bari na je na yi bacci Ahmad ya ce ungo wannan banzar banzar wayar taka tunda na dauki namba dinta shikenan. Ai dole ka zagi wayar tunda ka gama ta gama biya mata ta gama biya baka bukata ko? Washe gari da sassafa Ahmad ya farka ya da falo inda Mashakur yake bacci. Ya dinga dukan Mashakur a gadon baya. Da kyar Mashakur ya farka yana musifa. dan Allah miya haka? Jiya ka hana ni bacci, yanzu ma haka. Menene? baka tashi da wuri menene yanzu kuma? Ka wani tashi da wuri Haka zo kana tashi na. Ahmad ya ce yarinyar nan nake so ka kira ta ku gaisa. Sai ka sa min wayar a handsfree na ji muryarta. Tsaki da Shakur ya ja da muryar 'yan kwaya ce. Wa wannan wani irin bala'i ne haka? Oke ka ce min ka ce. Oke ka ce min ka ce. Kai ba santa kake yi ba. Wa ya ce maka ana kiran kawa haka a waya? So kake yarinyar nan ta tsane ka? saboda yawan takura mata da kake haba su mata ba sa son takura ka fa nutsu kana nutsuwa ka riƙa yin abu irin na kin mana shiru Ahmad ya ce oke to bari ba zan kira ta ba sai ta neme ni zan daure dan Allah ni na roke ka je ka kicin kai mana girki kin ka san ka iya girki cewar mashukur tunda ka riga ka tashi ni daga bacci ba karamin dauriya Ahmad ya ba yake neman amna a waya Amna ta ga shiru bai neme ta ba ranar. A ranar da ta dawo Kaduna, Ahmad yana kicin shi da mashigur suna magana yana girki sai ga kiran Amna ya shigo wayarsa. Wata nutsuwa Ahmad ya tare da yin ihu yana ta kira ni. Daga wayar ya ce hello kawata. Amna dariya take yi wajen rainin hankali ma ba matarsa ba ce kawarsa ce. A wayar ta ce dama fada maka zan yi na dawo ɗazu. Wata uwar zabura Ahmad ya sai da mashakur ya firgita. Ahmad ya ce kin da lafiya? Kamar yana gabarta hawa wani gumi yake yi. Ta ce lafiya lau alhamdulillahi. Ya ce zan zo gobe. Oke Amna ta furta ta so a ce yanzu zai zo amma wai sai gobe. Wayar ya kashe ya saki ihu ya ce ta dawo yana dukan kafadar mashkur. Mashakur kallon mamaki yake masa ganin king ɗinsu ya haukace. Wanka suka yi mashi mashukur ya ɗauke suka tafi shofin waya mai shaddoji zai siyo da yarika masu tsada. Za a yi mishi ɗinki saboda ya burge Amna. Ko da suka shiga inda ake sayar da shaddojin da yarikan maza Ahmad ya kalli mai kayan ya zaro mishi ido. Ya ce gai kalar burgewa muke bukata masu tsada. Mai shadda ya ce ga su nan za ku iya zaɓa. Ahmad ya dinga zaɓa mace ya koma gefe yana ta kallon ikon Allah. Har ya gama sannan suka wuce wurin tela. Mashakur yana ta dariya ce wani kam ko limamin masallaci za a naɗa ka ne. Ko kula mashakur Ahmad bai yi ba wani shagon ɗinki suka shiga. Ahmad ya ce bari na gwada basirar basirarsa. Kai tela nawa za ka yi min ɗinki na ƙarshen tsada. Tela ya ce dubu bakwai. Dubu biyar dubu goma sama da haka. Ahmad ya ce wannan ɗinkin na gani ba na arziki ba ne. Baka iya komai ba. Baka san me kake yi ba. Malam ja can. Mu bar nan Majagul ya sake ɗaukansa. Shago biyu kenan dan na farko ma haka da ya gaya mace kuɗin ɗinkin yace ba mai tsada zai mishi ba, yace su taho. Ya ƙara kai Ahmad wani shagon. Shagon sun iya haɗinki, amma akwai tsada. Yana faɗa mishi yace, yes, yanzu na san kai telan kirki ne. Ya bashi kayan yace auna ni ko ina daidai. 'Dan wallahi dan kai mun hauka sai na sa an kone shagon ɗinkin nan naka. Gwada shi ya sosai suka tafi ya suka tafi suka koma kuma shagon takalma suka siyo takalma da agoguna masu kyau sai dare suka gama sannan mashukur ya ce zai tafi gida da masifa ahmad ya ce akan me a walla ba inda zaka je sai an gama tsare-tsare da kai mashukur ya ce ni fa na gaji haba ka rike ni kwana da yini yar giyar nan ma ban samu na sha batun jiya ni ba zan iya ba ba za ka saka ni a wannan harka kan taka ba Fuska Ahmad ya bata tare da furta. Kai wai me yake damun ka? Ina magana kana magana kamar wani sa'an ka ko? Shiru Mashakure ya ce, "To ka yi hakuri na zauna." Amma a kawo min ruwa da kayan aiki. Na ama da koma bedroom ɗinsa ya kwaso kayan shaye-shaye ya ajiye masa. Ya ajiye musu suka dinga kora abinsu. Ahmad yana murmushi ya ce, "Yawwa, na tuno na san dole tana yin Facebook. Babu wanda ya baya Facebook a duniya. nan take ya fara latsa wayarsa yana duba facebook yana sacin sai dai bai san sunan baban amna ba amma sai ya gwada amna hussein nan take sunan amna ya bayyana da hotonta yana murmushi ya ce yes wallahi ita ce don allah kalli yadda hoton ya kyau fuskar nan wasai da ita sai kallon hoton yake yana murmushi yana sumbato mashakuru ya saki baki yana kallon ikon Allah inda yake magana da hoton Amna. Hotunan ta ya shiga kallo kala-kala, can ya hango amna da wani saurayi a hoton. Affan ne tsohon saurayinta. Rankwashin wayar ya fara yi yana cewa, Uban me yasa ka tsaya mini da mata ɗan iska kawai? Mugun tsaki ya ja ya fita daga Facebook ɗin ma baki ɗaya yana fushi, ya ce ta ya za ya tsaya kusa da ita. Cikin maye mashakur ya ce, wai ba ka ce kawarka ba ce? Ahmad ya ce, i, eh. to menene na damuwa ka? Maganar gaskiya kin ka fawo ka ce akan yarinyar nan. Ahmad yana zaune ya yi shiru mace kure ce ya aka yi. Yarinyar nan nake so na gani yau da daddaren nan. Amma ba na son ta gani kuma ba na so ta san na ganta. Kawai na ganta a ɓoye ba tare da ta ganni ba. Ka ga yanzu karfe goma mu je ka kai sai na tsallaka gidan. Yau ko bacci take yi har ɗakinta sai na har ta sai na shiga na ganta. Mashakur shi Ahmad ma ya koma wa bashi tsoro. kamar zai yi kuka ya ce wai ni dan Allah me nawa a ciki Allah fa da gaske nake yi ka haukace in za ka tashi ka raka ni ka raka ni to in kuma ba za ka ba to mashakur dariya ya irin ta yankwa ya ce mu je a daren su kawo mashin suka tafi a nesa da gidan mashakur ya sauke a Ahmad to masu sauraro a nan zan dakata sai ku biyo mu a lokaci na gaba insha Allah ni ce taku kamar kullum mama nake cewa a yi saurare lafiya